Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da shirinsa na labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 14 ga watan Juwan na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa kimanin makarantu 800 ne aka rufe a jihohi guda hudu na Nijar. Haka ministan ilimi ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokoki a yau. Muna tafiya da ƙarin bayani. ɗaliban nijar da ke jami'ar yamai sun sami sabon shugaba Al-Mustapha bakin bature ne aka zaɓa a matsayin sakatare janaral na ƙungiyar ɗaliban da ake kira yenun a jiya rahoton musamman na yau zai kai mu a jihar difa domin samun ƙarin haske akan al'adar rike yuka da matan tubu ke yi a yau 'yan majalisar dokoki ta ƙasa suka gayyaci ministan ilimi domin ya yi musu bayani a game da batun makarantun da aka rufe a nijar saboda matsalolin tsaro Profesor Ibrahim Natatu, ministan ilimi, ya bayyana cewa kusan makarantu 800 ne aka rufe waɗanda ke kumshe da kusan ɗalibai 68 kusan rabin su 'yan mata ne. sai dai abun bakin ciki wannan musgunawar 'yan ta'adda suna taba kayan gwamnati musamman makarantun boko a sakamako na baya-bayan nan da aka kawo mana na ranar biyar ga watan mayu shekara 2022 a cikin makarantun boko 22,997 da nijar take da su makarantu 791 ne aka rufe a cikin jihohi hudu saboda matsalar tsaro waɗannan makarantun boko da aka rufe sun hada da makarantu na firamare makaranta 759 da makaranta sakandare 32 waɗannan makarantu sun hada da jihar tilaberi makarantu 720 aka rufe sai kuma tawa makarantun boko 33 aka rufe difa makarantun boko 27 sai maradi makarantun boko 11 aka rufe Hukumomin da mai sun ɗauki gurin ganin an kawo ƙarshen ɗakunan karatu na zana a birnin. Sun yi hasashen samar da ɗakunan karatu masu inganci ta hanyar gina su kaɗan-kaɗan, kamar yadda shugaban kwamiti mai kula da wannan tsari Abdu Ali Munkela ya shaida wa Habibu Garba. nous allons nous aligner za mu jira bisa siyasar gwamnati da tuni ta yi tunani bisa ga abin da ake kira azuzuwan zamani za a gina rami kuma za a yi kokarin daga katanga zuwa wani matsayi sannan sai a azza rufi sannan bango sannan kuma allo sauran abubuwa za a yi da su bisa lokaci dalilin kenan shugaban zauren mashawarta mori mummuni dogari ya kafa wannan kwamiti da aka dora ma nauyin shirya wannan zaman taro bisa ga wannan muke sa gaba kungiyoyin fararen hula da kamfanonin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu tare da faɗaɗa wannan zuwa ya mutane da suke fatan ganin an kawar da azuzuwan zana a cikin birnin eh, zaman taron za a yi shi zuwa ranar 26 ga watan julin shekara ta 2022 almustapha bakin bature ya zama sabon sakatare janar na kungiyar ɗaliban wato 'yan nijar da ke jami'ar yamai an zaɓe shi a wannan matsayi a sakamakon zaɓen da aka yi jiya ya kuma lashe zaben ne tare da samun kusan kashi wato 50 cikin 100 na kuri'in ɗaliban jami'ar ta ya yamai almustafa bakin bature sabon sakatare janar na ƙungiyar ta yenun ya wa musa hassan wannan bayani Babban farin ciki ne gare mu na ganin an zaɓe mu. Mutane suna jiran mu bisa ga aiki na gaske da zai bamu damar daidaita kurakurai. Haka kuma da ganin wani irin aiki ne za a yi tare da ɗalibai domin ta da kumaɗar tsare-tsare. Burin mu shine na yin raskuna bukatun ɗalibai na ƙungiyar Enon tsara wata takardar koke-koke da za a aje kuma a kare ta tare da hujjoji masu ƙarfi domin ɗalibai maza da mata su kasance cikin 'yancinsu. Baya ga wannan akwai wasu tabi'u ɗabi'u a yau da suke sabawa zaman rayuwa a nan jami'a da ya kamata a gyara idan kuka ɗauki ɓangaren aikin ƙungiya akwai 'yanci da yawa idan akwai zaɓe ko kuma zolayar juna da ake yi a tsawon jagorancinmu za mu kafa yanayi na kawo ta tarbiyya ta kishin ƙasa domin ba da misali mai kyau ga dukkan ƙasa A jihar Tilibiri kimanin kashi ashirin cikin 100 na ƙauyukan da ake noma sun yi shuka a kwanakin goma farko na watan juwan da muke ciki. Zakari Ya'u Saidu shugaban ma'aikatar noma a jihar Tilibiri ya bayyana cewa akwai isassun irin shuka domin suma ayyukan da mana a wannan shekara. A rashi da Adama Dawaki ta wayar tarho. A farkon kwanaki goma na watan Juni muna da ƙauyuka 443 da suka yi shuka bisa ƙauyuka 2,179 da jihar take da su kimanin kashi 20 cikin 100. Ana iya rike cewa a shekara ta 2021 a daidai wannan lokaci ƙauyuka 264 ne kimanin kashi 12 cikin 100 na ƙauyukan noma suka yi shuka. Muna da tallafin irin shuka wanda zuwa wannan rana muna karɓa. samu kuma tallafin maganin kwari duk da cewa ba a samu wani harin kwari ba amma ana ɗaukar dukkan matakai na rigakafi domin a samu ajajjen magani game da matsalar takin zamani a wannan shekara gwamnati ta aiwatar da aje takin zamani na ruwa wanda tuni muka samu namu kuma muna nan muna ganin yadda mu aiwatar da shi A ƙaramar hukumar karkarar ta gazar wasu mata na gudanar da ayyuka domin samun 'yan kudade kamar sana'ar mangoro. amina umaru na ɗaya daga cikin waɗannan mata ta mai da wannan kasuwanci tamkar sana'arta ta yi wa da kullum ga hirar ta haɗa da zainabu audu ai ni tun tashi na mangwara nake sayarwa tun mata ba su fara wannan sana'ar nake yin ta ba har muka samu masu saye waɗanda ko ba ma nan sai sun kirayo mu cikin kasuwa muke sayan shi in ba mu samu ba sai mu je cikin lambuna na Najeriya ne muke saye a kwali amma shi na bugaje ƙwarya-ƙwarya ne. Wani bishi grafikin muna sayan shi a jika goma sha biyar ko jika ishirin ko kuma jika goma. Kasan sun fi juna girma ne. Su 'yan ƙananan da da yake akwai mangoron tun da bana dai bai yi sosai ba. Muna iya sayan shi a jika. Yanzu kuma sai jika biyu. Kenan tun nan ya tasar muna biyar dala ishirin. Muna sayarwa a uku dala ishirin ko ɗaya a dala biyar. Su manyan muna sai da su dala sittin ko dala saba'in. Wani bi ma har hamsin karɓa. karɓa muke. Da in ka sayi ƙwarya ɗaya sai ka samu ribar ɗa goma a kanta. Amma yanzu ko ɗaya ba sa ƙarawa ko lalacewa ya yi ba sa sakewa. Domin rage kaifin tasirin annobar corona a kan ayyukan matan difa, gwamnatin Nijar ta hanyar ma'aikatar ministan noma ta tallafawa matan da kananan dabbobi. An ba da dabbobin a unguwanni da dama na garin in Asma'u Kanta, magajin garin birnin difa a hirata da Mani Musa. aka samu gudunmowar dabbobi kamar awaki uku da taure guda wajen ɗari uku ba hudu shine za a ba ma mata saba'in da hudu su ta su kiwata su samu jarin su ya bunƙasa a samu kuma su ma su taimaki makwabta kenan kiran da muke yi an ba ku ya zamanto ka a saida ya zamanto a ci amfani shi ya zamanto baɗin allah ya kai mu a ce alhamdulillah gara da aka ba mu wannan abu kun karu makwabtanku sun karu kamar yadda ya faɗi ko nono ka ɗauka ka ba ma makwabcinka zai sa maka albarka Bakin haure sama da 80 'yan kasar Burkina Faso da ke cibiyar hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa OEM a Agadez sun nuna damuwar su dangane da tafiyar hawainiya da ake yi a aikin mai da su a kasar su ta asali. Yau watanni takwas kenan da suke jira a kai su gida. Na karin bayani a fasarar rahoton Anise Karim. Wannan bakin auren 'yan asalin Burkina Faso dukansu maza ne da aka turo su daga ƙasar Libya da Algeria kamin a isar da su a ƙasarsu ta ainihi. Sun samu karɓuwa a Agades a cikin wata cibiyar yada zango ta ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin aure. Wani yada zango da ya zama mai tsawo a cewar Felix Waidrago wakilin rukunin. Duka 'yan kasashe sun tafi sai 'yan Burkina ne muka rage. Muna da watanni bakwai zuwa takwas muna jira. Yanzu mu hamsin da uku ne, a da mu tamanin da biyu ne. Wasu sun tafi iyalin su ne suka biya musu kudin. Na san gwamnatin ƙasata idan tana labarin mu ba za ta kyale mu ba a tsawon watanni takwas. mayar da wa'annan bakin habre da farko dai yana buƙatar samun amintar mahukuntan ƙasar burkina faso a faɗar aisata si mai kula da sadarwa da kafar labari ta oem Wani gungu 'yan ƙasar Burkina Faso na zaman jiran komawar su gida cikin gaggawa abu ne wanda ya yi ƙarfin kungiyar OEM. Muna jiran amincewar gwamnatin ƙasar ta Burkina Faso. Da zarar mun same shi za mu tsara komawar tasu Kahin nan za mu ci gaba da kulawa da su yadda ya dace. Zuwa wanga lokacin kimanin bakin habire dubu hudu na kasashe daban-daban ke kan jira a cikin wannan cibiyar domin a mayar da su kasashensu. Kasar Shin za ta gudanar da ayyukan gyara ga hilin kwallon kafa na Stade General Sani Kunce da ke Yamai. An bayyana wannan sanarwa ne a ranar Juma'a a sakamakon gana wadda aka yi tsakanin shugaban kasa bazu muhammad da jakadin kasar Shin a Niger Jiang Feng. shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta mena abdulrazak rafa ya bayyana ra'ayinsa dangane da haka a hirshi da salamatu kadiri Mun samu labari mai daɗi cewa 'yan China sun ɗauki aniya za su sabunta filin buga ƙwallon kafa na Star General Sani Kunce. Abu ne mai kyau a gare mu. Yanzu abin da muke jira shine shadawalin aikin wani lokaci zai ɗauka kuma shin yana ƙarewa a cikin gawa kuma ana iya buga wasan ƙwallon kafa a cikinsa kafin watan Satumba mai zuwa. A bangaren ƙasa ba abin da ake yi. Amma da yake sun yi wa wa shugaban kasa alkawari za mu jira amma dai mu muna son a yi aikin cikin gaggawa a sabunta shi da za a iya buga sai rahoton namu na musamman ga al'ummar tubu da ke jihar difa rike wuka al'ada ce ga maza da mata falmata adam kwararriya a fannin al'adun tubu ta yi karin haske akan dalilan da suka sa waɗannan mata ke yawo da wuka wanda suke kira murta faude a hirta da gidi abdulrahman. wanga rike waka ya zama mana kaman al'ada mu nan mu tun uwaye da kakanni mun ta samu ga ana yi shine yasa muke rike yanzu duniya ta ci gaba wuka ba kaman dan ayi amfanin a soke mutum ko wani abu ne ba a can duniyan dama da ba a sani ba ake rike wuka kamar ana cewa ne muka ji mu ma in mutum ya so mijinka ko wata ta so sarmayinka kake unhwani da wanga wuka amma a yanzu dai mu al'ada ce ban taba wannan unhwanin da ita ba waɗanda muke tare wuri guda su sun zama su ma kamar tubawan su ma suna da wukan yan barkin ma yana nan dai dan sun saba cikin jakarsu amma dai ba tsohon unhwanin da mutane suke tsammani ba shi bane muke yi da ita wukan bambanci gare shi mu yanzu wanda mu muke rike a mata ko kankana 'yan mata akwai wani dan karami da ake cewa murtafaude wukan kuma kashi-kashi ne akwai mai arha akwai mai tsada akwai har na jika 25 yanzu nan akwai karama ta jika biyar kuma akwai na jika guda yaya waɗannan mata suke yawo da makamin su tuba an barki da suke cikin birni suna sa cikin sak mu da muke ƙauye muna ƙulla shi a hannu wasu a ƙawa wasu a tsatso daga wace shekara ce batubar mace ake bata izinin riƙe wuka ko da yake yanzu duniya ya ci gaba daga sha uku kin nan ka ta saka fara zama yan mata kamar kayan ado a gare mu yanzu mutum ya armin shi kenan baya rike wukan nan fa mace ta girma ta ayyaho biyu uku ba ta rike wukan nan a wannan yanayi na matsalar tsaro ko ana ci gaba da ba da izinin rike wuka yanzu ana mana waye yankai duk inda ake lakwal birane ƙauyuka ko ina ana nan ga waye yankai ba kowa yake rike a mu da kanmu boye ma yaran muke yi mu bari su gane shi a gida hana su nake kuma alakwar ma ana hana su ana hanawa yanzu yana daga cikin har ma wata proje da ta yi zama nan wurin mu arm contour development an yi ta mana wayan kai na mu bar rike wukan nan ana nan gayi amma dai da yake abu ya zama al'ada an taso uwaye da kakanni ana nan gayi ana rage akan na da gaskiya mutane sun rage rike wuka ko a kasuwa masu yin wuka ke yanzu ba diya bane irin na da layin suke da kai shahin suke da kai daban musamman na makera a cikin kasuwa yanzu ba kamar na da masare karshen shirin kenan na maricin yau a halin yanzu ga musa san ya shigo dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.